وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرهوا تكين الأصول الثلاثة لقد مسلتين على جمسيات كنغروه تصنع بلاد الزيت يوكرا كنغنا أبو دهود كينا rabi na farko rabi na biyu za mu tashi al'abdul awwal karatu muna yi a gurguje baki da fassara sai kan fa'idan da ba za a rasa ba saboda lokaci mana yace al'aslul awwal littafin ana cewa al'usul salata al'usul salata shine ma'rifatu man rabbuka to ma dinuka man nabiyuka uku kenan shine abin da musulmi ke maimaitawa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wani abubuwa guda uku a nan sallar da yake faɗa cikin sunan abi dawud hadisin abu sa'id man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنه aljanna ta waje ga bare ka ai kaga da sauki ko bari sake maimaita aljanna ta uku bi insha Allah kana nan kana saurare rabbi billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya irin shi ne kuma muke mai maimaita cikin sallah shi kuma rabbi billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ina bambancin na azkaru sabahi wal masa da kuma na kiran sallah na kiran sallah raditu billahi rabban sai wa bi muhammadin rasula sai wa bil islami dina wannan na abu sai kuma man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan shi ke kenan wajabat lahu janna wal aslu al awwal ma da ce fa idza qila laka man rabbuka idan an tambaye ka man rabbuka waye mahalicinka to da yawa mana cewa waye ubangijinka a'a waye mahalicinka inda matsalar rab ita al'amari ce mai muhimmanci ka duba ita ce za ka fara samu a ƙur'ani alhamdulillahi rabbil alamin kuma ita ce kalmar da zaka samu a ƙarshen Qur'ani kul a'udhu bi rabbin nas kuma ita ce Allah ya fara saukarwa iqra bismi rabbik to kaga abin yana da muhimmanci to waye rabb iqra bismi rabbika yace alladhi khalaq wanda ya halitta kaga kenan rabb kana fassara shi da mahalicci سبح اسم ربك الأعلى كجمي الذي خلق فسوى kira na farko a qur'ani ya ayyuhan nasu na farko a qur'ani ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum sai ce allazi khalaqakum kaga wanda ya halice ku wallazina min qablikum la'allakum tattaqun idan tambaye kamar rabbuka fa qul rabbi allah allazi rabbani rabbi allah kaga ne ya fassara mana rabdawa allah kamar da Allah ya ce inna rabbakum allah da kuma wattaqullaha rabbakum rabbi Allah mahalicci na shine Allah shine mai rayarwa shine mai kashewa shine mai bayarwa shine mai hanawa akan ƙa'idar Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta kuma akan ƙa'idar Annabi Ibrahim da yake cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت كان يكتب ميراي وامي تشيوى الذي رباني شيني وديك يرينيني وربى جميع العالمين كمير بدكا تالكا دنيا بنعمه دنيمومي نعم جمع ميجنا نعمة Ni ni ni'imomi barkatai bara mai girka su to muna tare da alamul insi duniyan mu ta mutane masu kafafuwa biyu da idanuwa biyu da kunnuwa biyu da labba biyu akwai kuma alamul jin can duniyan aljanu ma wata duniya ce daban akwai alamul mala'ika duniyar mala'iku kuma wani abu ne daban duk suna karkashin wa kulawar Allah akwai alamul hayawanat duniyan dabbobi su ma wani abu ne daban akwai alamun jimada kamar su duwatsu da sama kasa duk su ma suna nan daban duk Allah shi ne rene mu kuma Allah shi ne mai ba kowa ka duba dabba a cikin daji in gudu ne baka kai ta ba in karfi ne baka kai ta ba kuma tana cikin daji allah wa huwa ma'budi rabbi din shine abin bauta na laisa li ma'budun siwahu bali wana kungo tafish wa dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hudiyat tafata ga allah tuwai allah din rabbil alamin kaga ne shi ma rabb an fassara maka rabbu da wa allah allah da abinda muke maimaita ne kullum muka sai abin mana ta jalin jaka fasara tana da sauki ka fassara rabbu da Allah ko Allahu ka fassara shi da rabbu suratul fatiha ke don nan ka duba qur'ani surori biyar suka fara da alhamdu hmm? alhamdulillahi rabbil alamin fi suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون آية فرق سورة في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة مين؟ سورة الكافر في سورة فاطر سورة فاطر في سورة سبع هذا فاتحة an'am sai mai kafi fatir sai saba wa kullu ma siwa Allahi alamun duk abin da ba Allah ba ana ce mai alam ta dan taliki wa ana wahidun min zalika alami ni ma ɗaya ne daga cikin talikan Allah bayin Allah wannan shine Allah abun bauta na wanda yiri ne mai bani mai hana ni mai kashewa mai rayawa fa idza qila laka in an tambaye ka tambaya ta biyu bima arafta rabbak bima bima arafta rabbak ba bima ba fa bima bima bima arafta rabbak da me ka san mahaliccinka sai oke fa qul bi ayatihi sai ai akwai ayoyi da yawa da yawa da kuma abin halittar Allah da yawa wa min daga cikin manya-manyan ayoyin Allah al-layl akwai tura ma musamman suratul layl wal layl idha yaghsha wan nahari idha tajalla oke aka ce wal layl sai me wal nahari to washam akwai rana wal to shi ma akwai ma akwai سورة الشمس كما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إن كانت الشمس يكتي القمر إن كانت الليل يكتي مي النهار to suna daga cikin manyan-manyan ayoyin Allah za mu ga dare yanzu mana cikin dare zuwa an kaɗan za ka ji asuba ta yi rana ta shiga ya ce yau ranar talata gobe ranar laraba kuma ka duba lokacin yanzu ke gudu ba a lokacin muna firamare wallahi ba haka lokacin yake wallahi ba haka yake za ka ga an daɗe ka kafin wai daga ramadana zuwa ramadana sai an daɗe an daɗe amma yanzu ba sha sha min ashirafin za'ati wa min makhluqati yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta za su nuna lalle akwai wanda ya halitte su as-samawa akwai sammai as-sab'u guda bakwai suke wa man fihinna da ba da suke ciki mala'iku da kuma wa'insu annabawa wal arbuna sab'a yanzu ga kasan da muke tatawa babbar alama ce cewa Allah bai rima da kwata shi ne ta wa man fihinna da wanda suke cikin kasa wanda suke cikin kasa ga sunan barkate mu yanzu muna ciki aha mu ma suna ciki ruwa akhraja minha ma'aha wa mar'aha ciyayi ma duk suna ciki bishiyoyi suna ciki ga sunan dai wa ma bainahuma to akwai abin da yake shi baya kasa baya sama kamar me kenan girgije kamar iska iska yanzu a sama take ko a kasa ne tana nan dai muna rayuwa da ita to yanzu saman nan da muke gani wa ya halice akwai mahalicin ta kenan Allah والدليل قوله تعالى دليل فضل الله بجمع دكك ومن آياته الليل والنهار daga cikin ayoyin Allah akwai allayu akwai dare akwai wannan haru akwai rana daga tunda an ce allayu to zai zama wa duk abin da zai zo zai za a dora shi ne almaku alal marfu'i marfu'in to wannaharu da rana washyamsu da wata ƙwallon rana ke walkamaru da ƙwallon wata yana daga cin ayoyin Allah kage ya fata mana da abubuwa guda nawa allayu wannan haru wa shamsu wal qamar la tajulu lish shams karfi sujada garana wannan raji ne ga masu bautar rana ke wala lil qamar kada ku yi da ga wata wata ma kai wa Allah shi wasjudu lillah ku yi sujjada ga Allah shi ga da wannan kuskure ne sujjadar da ake makara kuna inda ka ga mutum ya zo ya fadi ya rufina an gaishe ka wani sai ya tashi ya bi, sai wani kuma ya zo shi ma ya fadi ya sujjada an gaishe ka wani shi sarki baya motsa baki ba sai dai kowane sai ce an gaishe ka wani an gaishe ka shamatu sai wani bai fadi jada an gaishe ka shantani sarki kuma yana ya zama ke nan a a'udhu billa Allah ya raba mu da wannan mukamu amma ka samu za ka samu kuɗi amma dai abin da zai biyo haka kuma shi ne. sai ka je za ku gama da Allah wasjudu lillah alladhi khalaqahun kaga Allahu ana fassara shi da mai halitta ke allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun inda Allah muke bautatawa to mu dinga mai sujjada shi kadai da yin sujjada ga wani wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allah ah, ga magana da muke dai inna rabbakum mahalicinku shine wa Allah shine Allah to waye Allah din allazi khalaqa as-samawati wal wanda ya halitta samai da kasai kaga ko Allah shine rab rab shine wanda ya halitta a yaushe da yaushe fi sittati ayyam cikin kwanaki shida thumma stawa ala daga nan kuma sai Allah ya daidaita akan al wannan ita ce aqidan ahlus sunnah wal jamaa ita ce aqidan duk annabawan Allah ita ce aqidan sahabban manzo Allah kaka ita ce aqidan tabi'ai kaka me bi zamu yi talqisi wani lokaci daban daga littafin al-ulum lil ali al-ghaffar na imam az-zahabi oke da kitabul arsh kaka annabawan Allah kowa na ji Allah na saba a to tunda har dan dan kokuwa dan kokuwa ya san Allah yana sama ai an gama ku me ne zan dauke shi sai na nuna wa Allah a ina a ina a sama sai na dankara shi a ƙasa ai an gama dan kokuwa ya san Allah yana sama Allahu akbar ثم استوى على العرش sai Allah ya daidaita a saman al'arshi istawa shine ala wartafa wa laysa bi ma'ana jalasa wannan kana son ƙarin bayani filla filla ka koma kitabul arsh na imam zahabi da kuma al-ulu lil ali al-ghaffar da mukhtasar al-ulu da isbat sifatu al-ulu na ibn qudamah al-maqdisi yughshi al-layla an-nahar al-layl yughshi an-nahar rana idare yana lullube mai rana yanzu zuwa ɗazu ɗin mana cikin rana sai ka ga rana ta dare ya kawo kaɗan kaɗan duhu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai kasance duka yanzu ƙasar mu tana ci mai duhu yanzu a najeriya ba wani gudun aka gani kuma da rana rana ta riga ta faɗi sai dai kuma wata ƙasa daban shi ne za ka samu suna cin rana amma ba dai najeriya kuma yaya al'amarin ke ya tulubu hafisa daren yana neman rana da gaggawa don yana da cin ashirafin sa'a shaf shaf zai kaga yau muna talata gobe laraba daga laraba juma'a zuwa juma'a shaf shaf daga wata zuwa shaf shaf mana ajalin mu ne yake da tsariwa Allahumma akin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azab al-akhirah wash-shams wal-qamar sannan hajin da rana da wata wan nujuma wash-shams wal-qamara wan nujuma musakharatin bi amri duka abun horewa ne al'amarin Allah ba wanda yake horar da su sai Allah ita ranar tana fitowa da al'amarin Allah tana sujjada ga Allah wata ma haka saurari ma haka duk bayin Allah ne ala Allah ke ku saurara lawul khalq wal amr dukkan halitta na Allah ne dukkan al'amari da jujjuya shi na Allah ne تبارك الله رب العالمين سنن الله يا البركة شيني رب العالمين كذا شي ما ساكي ميمي تامنا الله يا رب إندي باي تورون كوني بيكي دي شبيا كما تفسو الله شيني رب لك فسر رسي الله سنغم سورة العرب والرب هو المعبود يعني رب شيني معبود أبن بكتا والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا كم mutane ku bautata wa mahalicinku kaga ku bautata ma mahalicinku shine abin bauta ce to waye abin bautan namu waye mahalicin namu allazi khalaqakum wanda ya halicci ku yanzu fasara mataki ku ke rab shine ma'bud abin bauta rab shine Allah rab shine al-khaliq shine wanda ya halice mu ya halice wanda suka gabace mu dan me me hikiman bauta babba la'allakum tattaqun dan mu mu samu Allah mu samu kariya bauta dukkan bautar gaba daya to a cikin bautar sai aka ware azumi shi kadai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun zaka wara azumi shi kadai la'allakum tattaqun sai kuma aka buɗe shi da tattaqawa aka rufe azumi mai to yanzu ya kamata mu fara tara da tattaqawa amma sai na al'amarin kuma na gaba haka bane ne yanzu muka fara tanadin kun munkara hmm? ko ni yanzu na fara tanadin kun munkara gama hmm? shi ne babba ba shi ba ne babba tanadin ta kawa amma tanadin kun munkara ba ba ba ba laifi ba ne a yi tanadi amma wa khairu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa don ka shigo aikin hajji shi ma ta samu an shar'anta mana shine babban mu samu ne taqawa ga misali ɗaya biyu Allah mai girma da kuka yace الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تسمى تتشكر شرعي الرجل ina ne kashin واذكروا الله في أيام معدودات شهر شهر شهر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون daga makasudin ibadu samun mai ba ta taguwa ba ta ba takawa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها waye rab da ya halice mu yalla ya take fassara allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shine ne sai ya mana kasa shi ba wanda sai shi fadaddiya kasa sai Allah والسماء بناء sannan sama kinanniya kuma ka sake dubawa ka sake koma ka duba ba ka taɓa samun ta yage ko ta ɓarki amma kwanan gidan gidanka baby ka yi gyara ko nawa daga damuna zuwa damuna sai an zaki to amma sama da girman ta kuma wata taɓa farkewa farji ilbasa hal tara mai fuku ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين والسماء بناء أبو نبي كده وأنزل من السماء ماء يقول لك سمن كما أن لا ما بالوا با wanda yake في الله Allah قسم كما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله samarati rizqan lakum saboda ka fala ta ja'alu lillahi an wa antum ta'lamun kan mu kuskure mu sanya wa Allah kishiyoyi kuma muna sani wanda ya wannan fa shine cancanta ku wanda baya wannan to bai cancanta mai bauta ba bai cancanta a mai jada ba kaga sarki ko gidan shi bai sai shayar ba bai za ka zo kana mai sujada la ya la ya

wanda ya wannan huwa al-mustahiqu lil ibada shi ya tantance a bauta to ita bautar tana nan kashi kashi ibadun musa su kashi nawa hudu akwai ibadu qawliya na harki akwai ibadu qalbiyya kaga wannan sun fara da qaqa qawliya qalbiyya sai badaniya na gangan ciki sai maliya na dukiya to ma da yake wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha ibadun da Allah ya umarni na daya al-islam shi kai shi musulunci gaba ɗayan shi da abin da ya kunsa na biyu akwai al-iman imani da kuma sassan imani muna karatun mun ɗauko fatul bari mun karanto karkashin me حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها في الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ابن هجر أبو يا تكروا من شعب الإيمان كما عند إمام البيهقي تنكى في ابن هاجر يقولنا للكتاب شعب الإيمان سس الإيمان رس الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين to akwai al-ihsan hmm? akwai islam iman ihsan malam zai dauki kowanne billa billa to wace wa minha daga cikin ibadu akwai addu'a inna du'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada wal khawf akwai tsoro wal raja'u akwai kauna والتوكل كقولة أبو الدين يقول الله فمن كان يرجو لقاء ربه Allah malam zai zai gaba bal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada akwai at-tawakkul me tawakkul dogaro ga Allah war akwai mai ragba kwadayin abin da yake gurin Allah inna ila Allah ina inna ila rabbina raghibun akwai ar-rahbatu tsoron Allah wa iyaya farhabun akwai al so shi ma duka khushu'i mu ba mu da jarin kalmomi a Hausa kaga zaka ce alqawu me tsoro alkhashiyatu tsoro arrahbatu tsoro taka wallahi ma ka ya ce tsoron Allah wal inabatu akwai komawa ga Allah wal isti'anatu akwai neman taimakon Allah duka wannan nau'i ne ne bauta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walisti'azatu akwai neman tsari da Allah daga sharrin kaza da kaza walistighafatu akwai neman agaji wazzabhu akwai mai yanka yana daga cikin nau'in ibadu wan nazru akwai bakance in Allah ya bani kaza zan yi kaza sai ba ba kasafai ake son bakance ba domin yawanci mutum baya samun dama ya kira da makon wannan da kayi tawassuli ya Allah yana tawakkali da sunanka al-anta al-awwal Allahumma anta al-awwal فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فمن كجي نما اقضي أن الدين وأغنى من الفقر يوم كيف توصل لسونا أن لا يأتي ديمين يا أبو كيبا بكي يسجي والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنفر وغير ذلك من أنواع العبادة بعضنا بيوع التي أمر الله بها كلها لله تعالى دكان سوق الله نبي جمال وكذا daga nan malar yake cewa wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah duk masallatai na Allah ne to saboda haka mun shiga fala tad'u ma'a Allahi ahada kada mu kira wani tare da Allah faman sarafa shay'an li ghairi Allah to duk wanda zai kautar da wani abu a nan zuwa wani Allah ce aljan ya ce ga kuma sai kai fa huwa mushrikun kafirun bayan an tsayar mai da hujja fara ya fice da musulunci ya fice da musulunci to kai duka wannan kawai za mu tsarkake Allah da shi gare to daga nan malam zai fara kama mana dalilai to sai mu sa shi ne na biyu kenan insha Allah mutum 32 ko 25 sai mu ƙara ce shi Allah mai gima da kusa da tattar mu mutu da akira ta yantar da mu a biyu mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi